DW abu namu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasance tare da ku a wani sabon shirin na abu namu maganin akwabe mu shirin da ke yin nazari kan al'amuran da suka shafi mata da ƙananan yara wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Latifa Mustapha Ja'far ke jan akalar shirin na wannan lokaci. Ilimi, siyasa, zaman lafiya tarbiyya abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu muryar rediyo jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabe mu abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu da fari na kira Allahu gani madaukaki masanin mu gwani madaukaki masanin mu Mahadalla shirin wannan lokaci da ya yi nazari ne kan batun raba mukaman siyasa tsakanin maza da mata a tarayyar Najeriya inda matan ke kokawa da yadda suke tura mota ta buɗe su da ƙura ta tsere ta bar su kamar yadda suka nunar. Wannan matsalar ce ma ta sanya wasu ƙungiyoyi da ke rajin kare haƙƙin mata suka gudanar da wata zanga-zangar lumana a gaban majalisar dokokin tarayyar Najeriya a kwanakin baya da nufin nuna rashin jin daɗin su dangane da yadda ba a baiwa matan kasansu a ɓangaren mulki da gudanarwa da ma mukamai kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanadar. Matan dai sun gudanar da zanga-zangar lumanar ne da nufin an karar da gwamnati bukatar basu mukaman da ya cancanta da su musamman ma a yanzu da ake dakon naɗin sababbin mukamai na ministoci da sauran mukaman gwamnati bayan da aka sake rantsar da shugaban kasar Muhammadu Buhari a wa'adin mulkin sa na biyu a ranar 29 ga watan Mayun da ya gabata. Hajjiya Maryam Aminu Abdullahi ita ce Amira ta kungiyar mata musulmi a tarayyar Najeriya Form 1 ta kuma yi ƙarin haske kan dalilan da ya sanya suka ɗauki matakin zanga-zangar ko kuma taro kamar yadda ta bayyana. Ba zanga-zanga ne muka yi ba, mun dai taro da na lumana saboda mu kwatan ma kanmu 'yanci mu mata. Idan aka taso zaɓe ana yakin neman zaɓe mata su ne a gaba-gaba da tsakinmu da kwakwatanmu haka za ku mu. To amma idan aka tashi Allah ya ba da sa'a duk gwamnatin da ta hau sai ka ga mata ba a kulla musu wani abun ku zo ku gani ba. sai dai abin da ba aka rasa ba da zafi da rana da iska haka za mu taso mu zo mu bi layi mu wahala mu jigata amma an tashi labo ba za a kula da irin wahalan da muka sha ba to shine muka ce bari mu yi taro mu zo mu roƙi mu kawo kukan mu gurin ubanmu babanmu baba buhari to me kuke so a yi muku abin da muke so a yi in an tashi laba mukamai a lura da mata mu mun san ba za mu samu 50-50 ba to in ba mu samu 50-50 ba akalla ko da 35 ne a ce mata sun samu yanzu dai kaga mata namu sun yi kokari ga zainab shamsuna minista ne ta taka nata rawan ga eh, aisha abubakar ta taka nata rawan ga eh, hadiza abba ibrahim da shauran dai ministoci mata da aka basu a nata bangaren binta kasimu wadda ita ma ke cikin masu wannan gangami cewa ta yi ito ne don mu nuna cewa mu muna nan lahiyar malau muna da rai mu muka shiga layi muka yi zaɓe kuma da muka yi zaɓe sai aka share mu amma da ake son ƙuri'a mu sai aka bi mu gida gida bana gida gida aka yi gida kana zane cikin gidanka sai a iske ka a baka bayani sai ka hito ka yi dan Allah akwai masu ilimi cikin mu akwai waɗanda ya cancanta a ba wani abu amma ba a ba su komi ba majalisa komi sanata maza house maza komi kowane mulki kowane matsayi maza mu mata ba mu da matsayi mu haihe su mu biya mu yi kusa su makaranta mu rene su har su kai wannan matsayi amma mu ba mu da matsayi ai ba ta yi ba saboda Allah Maryam Aminu ba kya ganin ana baiwa matan mukaman amma suna gazawa shi yasa gwamnati ta daina rawar kafa wajen ba su mukaman? Babu wani kasa da muka yi, ni ba zan yarda cewa mun kasa ba. Domin idan an ce Abilayi ai zaɓe ai wannan ai wancan da yakin neman zaɓen a shiga sako-sako ƙauye-ƙauye kakiya muna kan gaba mu mata ba wai kasawa muka yi ba idan an ce wasu daga cikin mata sun yi laifi kamar yadda ka faɗa an yi badakalan kuɗi to su kuma maza fa maza irin badakalan da suke yi ai Allah kaɗai ma ya sani saboda aka matan kalilan ne aka ɗauka suka yi wani laifi to in an ce za a duba laifin da maza suke yi da wanda mata suke ai kamar sama da ƙasa ne saboda haka ba dalili ne da zai sa a ce mu mata ba za a bamu wani manyan mukamai a cikin gwamnati ba ce sila ta zaman lafiya mace ta gari hanya ta raino gun al'umma mace ta gari hanya ta tarbiyyar al'umma mace ta gari hanyar da shan ilimin al'umma mace ta gari chase sha'afa kafin wannan shakatawa kuna sauraron shirin abu namu ne daga nan sashen Hausa na DW inda muke tattaunawa kan yadda mata ke kokarin kwatar yancin su ta fannin rarraba mukamai a tarayyar Najeriya. Yanzu kuma shirin zai dora. Binta Kasimu kun yi korafin cewa ba a damawa da mata yadda ya kamata. Me kike ganin ya janyo wannan matsalar? San kai ne wurin maza suna son mm, mm, matsayi suna son kuɗi suna cin a ce su ne sun fi kowa son komi ba su son kowa ya shigo idan ka je kurkuku yanzu da na ss da na nsa duk maza ne ciki duk rabin kudin najeriya maza sun sace sun kai kasar waje sun sai gida mun ko in da zanin nan ita daya yau idan aka hiddo list za a kai hakwa sati daya ana lissafa mazan da suka ci kuɗi sun sai gidaje kasar waje su kudin da ya kamata a biya ma 'ya'yanmu makaranta sun sai komi waje a ce mu kuma mata da mun ci dan mutum ɗaya kuma shikenan sai komi ya lalace Hajiya Ramatu Tijjani ita ce tsohuwar shugabar mata a jam'iyyar APC mai mulki kana jigo a wannan jam'iyya. Ana ta bangaren cewa ta yi. Mu dai za mu bi mu roƙe su. Gwamnatin da da ya shige mun samu shi Malam Nasiru 'yan Rufai da yake lallai kam ya yi furufin shi janda you know, sensitive ne ya kawo hadiza bala usman muna nan ya bamu ministan shi ita ma mace kuma har iyo ya dauki deputy mace za mu yi kuka da sauran gwamnonin su yi koyi da wannan su dubi matan da suka cancanta a jihohinsu a bayar da sunansu dan allah dan annabi yanda aka lakabe mu ba mu son ci gaban mata a namu jama'iyan mu nuna mun wuce haka mata su ma a basu sarari amma a bi cancanta wannan kuma ba za mu tsaya daga magana ko wasa ba za mu bi muna roƙo muna ladabi da biyayya su dai ya hakuri an ce mata uwayen gida Shin koyaushe matan ke son a basu nasu ka son kowa ya huta ga abin ta kasumu. Komi yanzu yanzu sai Allah amma yanzu muke so a yi da mu yanzu sha yanzu magani yanzu an bi mu gida an ce mu hito mu hito har mai haihuwa mata ba haihuwa ta rugo da gudu ta zo a ta zaben baba ta koma ta haihu aka nuno ta a talabijin to da fatan waɗanda aka yi shirin domin su sun ji kuma za su ɗauki matakin da ya dace maza mata ƙanana manya ku zo mu gyara tarbiyyar mu ku zo mu gyara tarbiyyar mu kira a gare ku mu gyara tarbiyyar ƴaƴanmu mu gyara da haka ne kuma muke kammala shirin na abu namu na wannan lokaci a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka jan kammaluwar shirin musamman mawakilinmu na Abuja a tarayyar Najeriya, Uwais Abubakar Idris. Ni da na shirya kuma na gabatar Latifa Mustapha Ja'afar ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Jamus. abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu